tsaya insha Allah tambaya ta farko assalamu alaikum Allah ya kara mana ai Allah ya kare malam sauran musulmi me tsakanin izala da dariƙa, yaya tsakanin izala da dariƙa zagin juna to wannan za mu yi bayani insha Allah kamar yana tambaya mai isa ake zagin juna tsakanin izala da dariƙa? insha Allah in za mu fara karatu sai mai bayani assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da shi da alaramma da dukkan musulmi baki ɗaya menene falalar azumin taɓawa'i da kuma ƙiyamun laili azumin taɓawa'i manzala suna ce duk wanda ya azumi rana ɗaya saboda Allah Allah zai nesanta fuskarsa da wuta tsawon tafiyar shekara saba'in wani hadisi ne ingantacce kuma manzala sama yake cewa Allah yana cewa azumi na wane ni kaɗai nake ba da sakamakonsa wanda kowane aiki mala'iku sun san lada nawa za a baka domin su ake wakiltawa su bayar amma azumi Allah ne kaɗai yake bayarwa da na farilla kenan da na nafila gaba ɗaya sannan kuma har yanzu azumin azumi ɗaya wato yinsa yakan gadarwa da mutum yardar Allah subhanahu Ta'ala kuma a cikin aljanna akwai ta kofa sunan tarayya ba wanda zai shige ta sai masu azumi da sauran falaloli da yawa ita kuma qiyamul laili manzo Allah suma yace ɗaya daga cikin sabban sa na hore ka da yin qiyamul laili domin alama ce ta mutane na gari manzo Allah sallallahu alaihi wanda ya tashi qiyamul laili idan ya karanta ayoyi guda uku ba za a rubuta shi a cikin marafkana ba idan kuma ya karanta ayoyi guda goma za a rubuta shi a cikin waɗanda suka tashi suka yi sallah idan kuma yi ayoyi ɗari za a rubuta shi cikin waɗanda ranar alkiyama za su tsallake siraɗi idan kuma ya karanta ayoyi dubu za a rubuta shi cikin azzakiri na baha kasiran wa zakirat wanda Allah ya tanadar musu arziki mai yawa a cikin aljanna sannan kuma an gaya manzo Allah su ma cewa akwai wanda baya tashi yayi wutiri mazala ce wannan shaidan ya yi masa fitsari a kunne mazala sallallahu alaihi wa alihi sallam a gaba da sha'anin yamun laili ya faɗi cewa na ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya shiga aljanna kamar da ke cikin hadisin abu zar da abu huraira cewa wa ƙun billahi wa qum wa billaili ya ka tashi ka yi sallah cikin dare mutane suna cikin bacci to wannan ɗaya daga cikin kaɗan daga cikin falal kiyamun ke nan salamu alaikum malam allah ya taimake ka me hukuncin wanda ya yi allura ta rigakafi domin domin cututtuka na gaba kenan ko kuma me bambancin shi da wanda ya ɗaura laya a ƙugunsa tambaya ta bi me hukuncin wanda bai sha ruwa ba sai duhu ya yi tambaya ta biyu bai kyauta ba manzala suma ya umarce mu da cewa mu dinga gaggauta buɗe baki mu kuma jinkirta ko batun kuma mutum ya yi allura ta rigakafi wannan ai alhimyatu aslud dawa rigakafi shine asalin magani ma idan har ya tabbata cewa abin da mutum yake amfani da shi wajen rigakafin ba abu ne da ya haramta ba ruwa ne na allura wanda babu wani abu na haramci a ciki kuma an yi shi ne bisa ƙa'ida ta masana likitanci ko an sha maganin ne bisa ƙa'ida ta masana likitanci ma babu wani abu na sabo a ciki don haka yayi maganar laya kuma ita laya ai ba magani ba ce ba rataye zuciya ake yi da faruwa wani abu kuma yawanci ita laya ba ta da alaka da physical abu tana da alaka da spiritual abu na belief ne shi kuma belief daban da yake abin da yake materially wanda yake physically wanda magani abin da za ka iya ganin sa kuma an san tasirin magani a jikin an sa shi yana haɗuwa ne da yanayin kwayoyin halitta na jiki yayin aikin da zai yi kaga akwai bambanci ba haɗi tsakanin laya da magani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kara wa malam lafiya ya kare mu gaba ɗaya malam mai hukuncin mutumin da zai ce zai ce menene da a yi shi bai so in yas ba gwanda a ce bai zo duniya ba kai ma ka san dai bai yi daidai ba wanda kai wannan tambaya ina ganin da za mu yi haƙuri da irin tambayoyin da mun riga mun san amsar su kai dai ka san cewa bayan da za a yi ka zo wa ɗan izala cikakken ɗan izala da magana irin wannan kuma ka ce ba san me zai ce maka ba kai wanda misali a yi tambaya a kan wani abu wanda yake wani abu ne a kulla wanda za a warware shi amma in muka ce za mu shagala da irin wa'annan tambayoyin ba su da amfani hatta su masu bin ƙoƙin ma da sauransu wala inda za ka ƙyale su ma ba ka yi zancen komai a kansu ba ban tsoron da muke cewa akwai wani abu da mutanen za su iya tasirantuwa da shi ba da kuma sha'awar nuna musu gaskiya da ba amfanin magana a kansu Allah ya samu dace amma za mu ƙara bayani mun zo amsa wannan tambayar salamu alaikum malam ina tambaya game da zakka za a iya samun kuɗi a garin nan a tura zakar ku eh mana ba laifi amma dai kai dai wakilin Allah ne ka tsaya kai abin da Allah ya tambaye ka ka san kai adalci tambaya ta biyu menene hukuncin wanda ya ce ba zai ba da zakka ba wannan ranar alkiyama Allah subhanahu wa zai tun ma a cikin kabari za a gwada masa maciji kumurci wanda zai dinga saransa kuma za a dinga kona shi da wuta Allah subhanahu wataala ke cewa wallazina yakunizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam lokacin da za a dafa su a cikin wutar jahannama fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum a lokacin nan za a kona fuskokinsu da goshinsu da bayansu sai a dinga ce musu hada ma kanastum li anfusikum wannan ita ce dukiyar da kuka boye kuka ki ba da zakka fa zuqu ma kuntum taknizun ku ɗanɗana abin da kuka kasance kuna boyewa Allah ya kiyashe mu wanda kuma ya ki ba da zakkar manzala sama ya ce za a in dai gwamnatin musulunci ce za a bi shi a kwace dukiyar a fitar da zakkar kuma a raba dukiyar bi a yi masa uba a kwace rabin dukiyar amma in gwamnatin musulunci ce kenan dan kai kakka je ka ce bari ka je ka kwace dukiya wani ko ka sace masa in kai kai kai kai ba gwamnati bane hukuma ce kawai take yin haka menene hukuncin wanda yace ce ba zai mun amsa wannan me hukuncin wanda yana zakka amma baya sallah to ai <laughs> sallah rukuni ne daga cikin rukunan musulunci dole sai da sallah ma tukunna sannan za a karɓi zakkar na tambaya ta ita ce mutum ne yana aiki a ƙarƙashin kawun shi kuma Eh, da basu yi yarjejeniya da kawun nasa nawa zai dinga biyan shi ba sai dai ya yi amfani da shi kuma dai amfani da shi kuma kawun nasa ba zai tambaye shi ba saboda baya biyansa to malam me matsayin kudin da yake ɗauka yake biyan bukatunsa da shi to in dai ya ɗau kuɗi ya biya sa da shi in dai ba nasa bane Allah sai ya kama shi wancan kuma yana da haƙƙin da zai ce to kawo ina so mu yi magana nawa za a dinga ba ina da bukatu in suka yi magana ya iya bashi to kuma yana da zunubi shi kawo kenan in kuma ba su yi magana ba kuma ya shiru shi ma shiru shi ya cuci kansa in kuma ya zalunce shi ma Allah zai iya karɓar masa haƙƙinsa amma dai bai halatta kuma dan an cuci mutum shi ma ya ce bari ya cuci wanda ya cuce shi ba ba a rama cuta da cuta salamu alaikum Allah ya kara ma malam Allah ya saka wa malam da alaransa Allah ya kara wa malam da alaransa fahimta da lafiya da mu baki daya amin summa amin malan tambaya ta anan shine menene hukuncin musulmin da ya daura aure da matar da ba musulma ba ma'ana kirista kuma aka daura auren irin nasu na kiristanci to ya halatta musulmi ya aure kirista kamar yadda ubangiji subhanahu wataala ya faɗa cewa wal musanatu min alladhina utul kitab ya halatta mutum ya aure inda ya san ba ta karuwanci ba ta almubazzaranci ba ta buɗe jikinta ana gani yaga kuma zai iya haƙura ya zauna da ita amma da aka zama da musulma shi ya bi. ma a haka in ya zauna da ita yayi magana ɗaurin aure kuma idan har suka ɗaura irin ɗaurin aurensu ban san wani malami da ya ce ɗaurin auren bai ba shi aure ko guzawa ne suka ɗaura shi sai dai kawai a ce an saba wa Allah shi yasa za ga mutum ya musulunta da matarsa ba a cewa ku je sai an sake ɗaurin aure an san kuma ga irin auren yadda aka ɗaura auren tun a jahiliya ana aure kuma da aka zo musulunci ba a taɓa cewa a rushe ba amma dai ga yadda musulunci yake nasa ɗaurin auren Allah ya sa mu dace na ce assalamu alaikum malam ina da tambaya akan zakka ana yi ma gida zakka ko mota ko fili tambaya ta biyu kuma wai kafiri kafiri kafiri ne wai ya ba shi kuɗi sun kai shekara a hannunsa ya iya musu zakka ko kuwa to shi kafiri ma ya yi zakka ai ba zakka a kansa in kuma kafirin amana ne shi ba zakka yake ba dama kafirin amana ai ba ya zakka sai dai ana karɓar jizya a kansa kuma dole a kiyaye masa dukiyarsa da mutuncinsa in kafirin amana ne قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطى الجزية عن يد وهم صاغرون داما أنفانن كربان الجزية dan su ma su yi participating a wajen gina al'umma tunda musulmai suna taimakawa wajen alleviating poverty to shikenan su ma kuma dole su taka rawa wajen su ma su bada wani abu da za a sake ƙara rebuilding a reshapling na economic system na wannan ƙasa shi yasa ake karɓar jiziyar. batun fili ko gida ana yi musu zakka to gida da fili inda har na siyarwa ne da mota kuma na sana'a ne ana juya sun an haɗa su da ragowar dukiya in dai har sun kai ni samun zakka za a fitar musu amma idan na mutum ne gidansa ne da kuma wani filotinsa guda ɗaya ko biyu da yake nasa ne na mallakarsa ba wai na property ne for development ba ana developing su to babu ba zakka a kansu wallahu alam malam tambaya ta ita ce lokacin cire zakka yayi amma kuɗin na ɗauka na yi odar kaya kuma kayan sun zo amma ban siyar ba kuma akwai bashi da nake bi shin zan iya lissafi da abin da nake bi idan na tashi sira zakar a wannan san kai ne shi wanda ya nagarfa ya sani ka'ida shi ne idan ka san cewa a watan ramadan kake yin zakka to ba wai sai watan ramadan ya zo za ka shiga lissafi ba tun ana watan jumadar kula za ka fara tunanin basussukan da kake jumadar saniya ka fara kokarin satilin da karɓowa. rajab sha'aban kamata in sha'aban ya zo kawai ka yi closing komai da komai in ma za ka saka odar to ka tabbatar da lissafin ka nawa ne ramadan na shigowa sai ka ga me ya karu akan lissafin sha'aban me ya ragu sai ka sake fitar da abin da kake da shi wanda shine net abin nan ɗinka net account ɗinka tsakanin abin da yake banki da wanda yake hannu da wanda yake kasa a kaya da wanda yake hanya bai ƙara ba da wanda yake wajen mutane da wanda ake binka sai ka fitar da net abin da shi ne naka wanda inda za ka rasu shi ne za a ci gadansa to sai ka fitar da 2.5% 1 over 40 in ka yaka shine ne kayi daidai amma aka ce wai sai dab da lokacin wallahi wasu suna sana suke saka oda to ko ka sa oda ai dole haƙƙin Allah ne fa ba taka bace dukiyar zakka ta Allah ce kawai dai Allah ya sanya ka zama wakilin Allah ne a wajen fitar da ita Allah ya samu dace Allah ya gafarta wa malam wannan ayoyin sun sauka ne akan malaman ɗariƙa ko kuma akan kafirai makiya ta wannan ma za mu ɗan adana ta bayanin ta yanzu a ƙarshen nan insha Allah sai salamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya tambaya ta ne wanda ya menene malam tambaya ta ne wanda yayi yi ragi ko kuma ya yi ƙari a sallah zai yi sujada kabali ko ba ne inda za ka ɗau mazhabar manhajin malikiya wanda suka kalli hadisan manzala sama da sallolin da manzala sama yi da irin sujadar rafkanuwa da ya sallallahu alaihi wa alihi sallama sai suka ga yayi rafkanuwa yayi kabali yayi rafkanuwa yayi ba'adi sai suka ce to a bibiya duk inda manzon Allah sallallahu alaihi sallama yayi rafkanuwa yayi kabali to ayi kabali a irin wannan wajen inda kuma yayi ba'adi ayi ba'adi a wajen a wannan ba ra'ayin malikiya bane ra'ayin shafi'iyya ne ra'ayin malikiya suka ce duka abin da yake ƙari ne misali mutum ne ya raka a biyar to ya sujada ba da salam sai bayan ya yi sallama sai ya zo ya sujada ya yi sallama ba tare da ya tahiya ba sujada biyu idan kuma ya ragi a madadin ya a hudu sai ya uku sai ya ƙara ya zo ya cika to shi kenan ko ya bar wani abu wanda yake sunna ne a cikin sallah to sai ya sujada qabla salam wannan ka'idar da malikiya suka suka bayar tana da kyau sosai kuma za ta taimaka maka kai dabbi shi yasa yake cewa wa man naqasa wa zada sajada qabla salam to a yau muna ranar litinin takwas ga watan ramadan 1437 kuma 13 ga watan watan yuniyo shekara ta 2016 miladiya wannan shine zaman mu na takwas darasinmu na bakwai a cikin suratul a'raf muna darasi fasali na goma sha uku a cikin fasalolin da ita wannan sura take da shi za mu karasa amsa waɗannan tambayoyin da muke da su tambaya ta farko daga cikin tambayoyin da za mu karasa a yanzu kenan wani yake cewa salamu alaikum malam what is the position of a pregnant woman who is unable to fast during Ramadan? Is she to feed the needy and pay for the fast after delivery or what? So uh, I don't know if the the person who asked the question can understand it in Hausa, but in a nutshell, the question is asking that is the pregnant woman who missed one or more fasted during Ramadan, going to fast in some other days after Ramadan, or she's going to uh, she's going to feed the needy as uh, uh, signified in the uh, uh in the Surah Al-Baqarah, the verse in Surah Al-Baqarah. So we have to take the formula <clears throat> that whoever is able to fast must fast. Whoever satisfies all the conditions of fasting must fast during the month of Ramadan. This is number one. And whoever has a problem, and the problem is legally allowed as it is in the Kutubul Fiqh, so has the right to fast after Ramadan. As Allah subhanahu wa ta'ala said, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا Whoever is sick, أو ala سفر suffering أو or he is in condition of a journey فعدة من أيام أخر so he can leave the fasting until after Ramadan and then he will count or he is to count the days that he missed uh, in Ramadan to fast it after Ramadan. This is the formula number two. Uh, but if one is incapacitated in a condition whereby the, he cannot fast due to the sickness, or maybe he is an elderly person, a very old person that cannot fast anymore. So instead of fasting He can feed the needy. As Allah subhanahu wa ta'ala said, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ While Allah subhanahu wa ta'ala was telling us the hukum of kafara, al-kafara, who killed unintentionally. So also in Ramadan, whoever is not able to fast due to sickness or something and is totally incapacitated has the right to feed the needy. So the pregnant woman can fast after Ramadan. So if she missed one or more fast during Ramadan, she is not to feed directly, but rather to fast. Even if she is to fast after the next Ramadan or after Ramadan, she will still have to fast the missed days during Ramadan. i hope the answer is clear a takaice dole a ɗauki formula guda ɗaya duk wanda yake da dama ta yi azumi dole ya azumi wannan shi ne na ɗaya na biyu wanda ya cika ƙa'idoji da sharɗan azumi kenan ƙa'ida ta biyu kuma duka wanda ya zan yana da uzuri wanda yake karɓaɓɓe a shari'a wanda shari'a ta yadda cewa za a iya shan azumi kamar rashin lafiya ko tafiya ko wani abu kamar yadda Allah ya faɗa a cikin ayat suratul baqara to yana da dama da kuma haƙƙin da zai iya shan azumi formula ta uku kuma shine duk wanda ya zanto ba shi da halin da zai iya yin azumi saboda rashin lafiyar da take ta dindindin ko saboda tsufa to wannan mutumin shi kuma a madadin yayi azumi kar yayi ya cutu wa alal ladina yutiqunahu fidyatun muna ma da aya akan ramadan wa alal ladina yutiqunahu wanda in sun yi sai sun sha wahala sun fita hayyacin su ta'amu miskin to su ciyar da miskinai Ah, to amma mai ciki kuwa tunda tana da damar da za ta iya rama azumi bayan ta haihu to lallai lallai dole ta bar azumin afwan dole ba za ta ciyar ba sai dai ta rama azumin sai dai idan misali ga cikin kuma ga rashin lafiya ko kuma gaba ɗaya rayuwarta tsakanin ciki ne da shayarwa ciki da shayarwa kuma azumin yana ta taruwa a kanta ba a san lokacin da zai iya sauka akan kanta wata wasu malaman suna ganin cewa za ta rama ko da kuwa wannan azumin fa zai kai zuwa wani azumin ramadan din ya kara kaiwa wani azumin wata ramadan din wallahu ta'ala a'lam sai wannan yake cewa malam what is the punishment of a malam who teaches his followers wrong why him follow kuma why him follow the real teaching of Allah. What is the punishment of a malam who teaches his followers wrong? Why him? Very why he? Wannan da turancin hanya ku yayi why him kuma dai Okay. Anyway, I mean he misled them to the way of Allah which him follow. To ko daga da brokin ne ne. Da brokin haka ake cewa ko? <laughs> Ni ban iya brokin ba to. Ban san Anyway, I understand the question now. What is the punishment of those who mislead their followers? I think we, we, we, we, we, we, we explained in detail yesterday in our verse, the verse we recited yesterday from Surah Al-A'raf, and I think it's enough because we don't have enough time to, to bring more evidences than what we did yesterday. Uh, the remaining questions here are two. Number one, yace Allah ya wa malam wannan ayoyin sun sauka ne akan malaman ɗariƙa ko kuma akan kafurai wannan kuma na biyu ya ce malam allah ya kare mu ya ce salamu alaikum allah ya kare malam mun san musulmi ɗan uwan musulmi ne to yaya tsakanin izala da ɗariƙa zagin juna to a tambayoyin biyu suna da alaƙa da juna <clears throat> idan aka ce izala kamar ana nufin wata ƙungiya ce ta da'awa wanda waɗansu mutane a shekaru talatin da kaɗan baya ƙasa da shekara arba'in suka haɗu da junansu bisa ƙa'idojin taimakekeniya wajen kira zuwa ga addinin Allah suka fi ba da ƙarfi a kan yaƙar dukkan wani abu da ya saba wa koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suke yin amfani da mimbari wajen isar da ita wannan saƙo shi wannan saƙo wanda kuma suna da jagorancinsu a mataki na ƙasa da mataki na jihohi da mataki na ƙananan hukumomi da gunduma-gunduma suna da malamai masu wa'azi suna da alarmomi masu jan baƙi suna kuma da 'yan agaji masu ba da agaji da taimakon gaggawa wannan ina ji ita ce izala idan kuma aka ce ɗariƙa wata makaranta ce da masu ita suke riya cewa suna trenin ɗin kansu da mabiyansu domin raba su da duniya da kuma haɗa su da Allah da sunan tsira a ranar lahira amma bisa fahimtar wani da suka riga a matsayin shehinsu wanda suke cewa shi ma wannan fahimtar ya karɓo ta ne daga na gaba da shi shi ma na gaba da shi din daga na gaba da shi wasu suke riyawa ma har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ɗariƙa wanda uwar ɗariƙu gaba ɗaya ita ce ɗariƙar ƙadiriya wanda kafin a sheikh abdulkadir jilani kamar dai ba a san wata ɗariƙa kafin ta ba daga baya kuma shi kenan sai ta dinga haihuwa ta dinga fitar da rassa sannan kuma kowa ma in ya tashi sai da awar shi ma yana da nasa shehin kuma yana da nasa hanyoyin tarbiyyar wanda ya saba wa na ita ƙadiriya wannan ita ce ɗariƙa to akwai bambanci tsakanin izala da ɗariƙa ita izala ba ƙungiya ce ta yin ibadu na addini ba ita ƙungiya ce ta da'awa kuma kungiya ta da'awa babban abin da ta kunsa shine at-ta'awun 'ala al-birri saboda haka a ƙa'ida duk wani musulmi izala tana shiri da shi sai dai in ya saba wa sunna annabi sallama to tsakaninta da shi a karo na farko nusarwa da faɗakarwa da aikinta kenan izalatul bid'a wa kamata sunna nusarwa da faɗakarwa akwai kuma wa'anda hikima take hukunta a hau mimbari a faɗi irin aikinsu domin mutane su guje su akwai wanda kuma take kamawa a tasha a faɗe su da sunayensu da irin ayyukansu a yi raddi akan ayyukan da suke yi domin mabiyansu da suka rudu da su su gane cewa ba akan gaskiya suke ba wanda ake sa ran kenan ba su taɓa dawowa kan tafarki ba to in aka ce kuma tsari na ƙungiya to dole yana da ka'idoji da dokoki ka'idojin kuma duka abin da aka ce ba littafin Allah ne, ba sunna ce ta annabi kai tsaye ba dan an samu kuskure ba wai tawaya ne ga abin ba dama duka wani abu da dan adam ne ya tsara shi zaka iya samun kuskure a cikinsa da haka ita izala wasila ce tsani ne na abu a yi aiki daidai wanda aikin shine da'awa shi kuma da'awa dama aiki ne da Allah ya yi umarni a yi shi a ƙur'ani yanzu Allah sallallahu salama ya yi umarni ita kuma ɗariƙa shi ne ibadar ita ce take baka ibadar ta ce ga yadda ka yi ga abin da zaka karanta su kaza kafa kaza da sauransu zaka ita eh, ɗariƙa gaya in an ce gaya nan ne target ɗin ita kuma izala ita ƙungiyar wani platform ne kawai wanda shi zai ɗauke ka ya kai ka zuwa ga target ɗin abinda muke cewa shine wasu suna ta kokarin cewa to a lokacin annabi sallallahu alaihi ai ba a yi dariƙa ba ba a yi izala ba eh to ai ba a yi dariƙa ba ba a yi izala ba to amma duba ka gani a lokacin annabi sallallahu alaihi ana da buƙatar izala ne a ba a buƙatar ta ko ana da buƙatar ta waye dan bid'a a lokacin annabi balle har a ce sai an haɗu an yaƙe shi ba a taɓa samun ɗan bid'a ba a lokacin annabi sallallahu Sallama. munafukai an same su kuma ƙur'ani ya yi bayani ya gama har lokacin sahabbai kuma da aka tashi aka fara samun 'yan ƙadariya sun fito abdullahi dan umar da sauran sahabbai suka tashi suka yaƙe su 'yan khawari sayyidina aliyu da sauransu suka yaƙe su bayan su 'yan murji'a in suka zo ana yaƙar su a ilmance to har yanzu inda za ka tashi ka yaki bida a ilmance ko baka shiga kungiyar izala ba ana mara ba da don haka ita kungiyar izala ba wai ibada ba ce ta yadda in ka shiga kana da wani lada na musamman saboda izala wanda wanda bai shiga ba yana da shi ba wanda ya taba wannan da'awar amma dai muna sa ran duk wanda ya shiga da kyakkyawan niyya yayi da'awa zai samu ladan da'awar wanda da kai da kake da awa a cikinta da wanda yake wajenta yake da awa mu a wajen mu duk aiki ɗaya kuke yi kuma duk ladan ku ɗaya ba bambanci sai dai wanda ya fi ikhlasi da kuma wanda ya fi aiki wannan shine amma a ɗariƙa wanda yake waccan ɗariƙar yana ganin kamar wuridinsa ya fi na kowa saboda a ciki yana kunshe da wasu salatai wanda suke kunshe da maƙudan lada shi kuma wancan yana ganin a'a shi fa tasa ita tafi dalili ko saboda shi yana ganin ai shugabansu shine babban waliye gaba daya hudubul aqdamu uban masana ka kera sa'a ba su cin maka ba kaga shikenan yanzu duk wanda yake bin wannan wannan tsarin kenan yana bin tsarin wanda yake shi wannan shi waliyin shine babban waliyi na gaba daya overall wannan kuma ya ce duk a cikin waliye na rabbani wallahi ba zo kamar shehu tijjani to kuma ɗariƙar shehu tijjani misali shi kamar yadda mai waƙa ya faɗa da karo-karo an ka ce giwa misali bahaushe ya ce giwa da karo-karo ta bukuwa ko ya ce duk ta fi naman dawa girma ƙarfi da nama ta huce kowa wannan shine misalin ɗariƙar shehu tijjani kaga kenan duk wanda yake can ɗaya ɓangaren ba daidai yake da wannan ɓangaren ba a wajensa a bisa tsarinsa kenan idan kuma kana maganar waliyai kowanne yana ganin fa waliyinsa shine fi kowa shi shehu ɗan ummal hairi an ce shi ya fi kowa domin shi ne yake yin azumi ma tun yana jinjiri gun madadi kai ne mashayarsu don dukkansu ba wanda ya azumi yana jinjiri sai shi kaɗai ke madalla da kai shehu ɗan umma gwarzo mai ladabtar da al'umma wurin biyayyar allahu mai rahama zuwa ƙarshe dai watan shi mu don saboda karama watan azumi duk sanda ya kama ma'ana sanda azumi aka tsoma baya cin abinci ko da loma bai shan nono ko ruwa sai lokacin fitiri tun yana karmi tun ma to kuma in jariri ya azumi ladan me zai samu <laughs> ai to asali babu babu laifin ma iyayensa ne da basu ba shi nono ya sha <laughs> tunda to ai ba su a cikin azumi kamar kafiri ne ya azumi shi ba in yayi ma bai ce la ilaha illallah shi sai dai kawai an ma zalunci jariri in dai ba a ba shi nono in kuma ya kau da kai bai sha nono ba wataƙila ba shi da lafiya to shikenan annabi ma ya azumi yana jinjiri ne karshe to a takaice dai kowa yana kokarin tallata shehinsa to amma duk da haka yan uwa a batu na dariƙa wani abu ne wanda asalinsa ya fara ne daga ishtihadi wadda idan ka kalli farkon wa'anda suka fara ginuwa akan tsarin za ga mujtahidun ne amma kuma bid'a su kaɗan ce ko da akwai ta misali an samu wanda shi da inda ya shiga madina ba zai sa takalmi ba amma fa ahlus sunna ne to amma wanda suka zo bayansa ba su kai shi karfin imani da sunna ba su kuma sai suke ganin bari su bi tafarkinsa tun da dai shi wannan masoyin Allah ne masoyin manzo Allah dan tsananin girmama annaba baya ma yawo da takalmi da haka su ma sai ba sa yawo da takalmi inda sun shigo madina an tare su ce ai tafarkin bishir alhafi suke bi safwan ibn sulaim afwan ai eh, safwan ibn sulaim saboda tsabagen shauki zuwa ga ibada daina bacci yayi kuma ya ce a daina kwanciya yayi wai saboda kan ya kwanta ma ya sangarce yewa Allah alƙawarin in har ko bacci zai yi sai dai ya yi shi a tsaye har ya mutu a tsaye ya faɗi sai da ya mutu sannan ya faɗi kwanta har ƙasa tana cewa to kai kwa baba ka kwanta mana ka gashi kana rashin lafiya ce idan la'ufi bi nazari to bayan ya tafi sai wasu suka ga to su ma bari su daina bacci su ma in suka bi tafarkin su ai sun yi daidai irin su Ibrahim ibn Adham wanda shi duk inda ka kai ka bashi kyauta baka isa ya karba ba saboda shi duk abin da yake shubuha ne gudun sa yake to sai su tattaro na Ibrahim ibn Adham su ɗauko na Safwan ibn Sulaim su ɗauko na Abu Sulaiman Ad-Darani su ɗauko na At-Tustari su ɗauko na Sayyidul qawm Junayd ibn Muhammad al-Qawariri to in suka tattara shikenan kuma sai su gina akan wannan makarantar to kaga na farko kenan da kyakkyawan niyya suka yi amma dai rahabaniya ce uha ma katabnaha alaihi domin misali idan da za su kula kuma da sai su ga ai wa'annan mutanen su suka tsara wa kansu kuma ba su fita daga tafarki ba ba bai taba cewa ko ƴaƴansa da ce ku zo ku yi ba shi dai kawai haka yake yi yanzu misali shi Safwan ibn Sulaim haka kuma buya yake baya so ma a gane shi lokacin da Sulaiman ibn AbdulMalik Malik yayi hajji lokacin da Sulaiman bin Abdul Malik yayi haji da izo ya hango shi iga haske da alama annuri a tare da shi yasa aka turo masa da damin kuɗi yana zaune kawai sai ga dogari ya ga ce kai ne Safwan ya ce eh gashi in ji Halifa Amirul Mu'minin ya ce aka maka ya ce kai wannan fa ya ce kuɗi ne ya ce a'a wa ya ce maka ya ce cewa in kawo Safwan ya ce a ba safwan ya ce maka ba ya ce kai bawan Allah maganar ka fa aka yi take a wajen aka ce safwan ibn sa'id ba kai bane ya ce ni ne safwan ce wannan kudin duka ni aka turo ce to abin da nake so da kai in fa na karba ba zan bayar ba sai ce to ba Allah ai kai aka ce ce a'a to ka je yanzu tafi da kudin ka je ka same shi ka ce masa lallai ni yake nufi in har ya ce ni yake nufi na yarda zan karba. yana harami a masallacin Madina ai yana tafiya da ya bi takalminsa sai ya koma garin su ba a kara jin duriyarsa ba dan kan ma a zo a bashi to amma da haka su din ma an samu fa suna tsoratarwa akan bid'a safwa Junaid ibn Muhammad al-Qawariri yake cewa sayyidul qaum yake cewa madhhabuna hadha muqayyadun bil kitabi was sunnah wannan tsarin namu in dai zaka bi shi dole ka takaita akan qur'ani da sunna faman lam yahfaz al kitaba was sunnata fala fala madhhabana duk wanda baya kan littafin Allah da sunna bai kiyaye su ba to kan ma ya shigo inda muke to duk da haka su ma ana ganin dai duk ibadar su ai su kai waɗanda suka girme su ba su kai sahabbai ba ko sun kai sahabbai ba su kai manyan tabi'ai ba amma dai ana yaba musu akan kokarin su da tsantsenin su da gudun duniyar su to ana nan ana nan ana nan wa'yansu idan Allah ya kalli zuciyarsu sai ya mutunta su da wata karama to in suka yi wani abu na karama sai rikitkita mutane ana nan ana nan a hankali hankali sai falsafa ta shigo cikin tsarin kuma sai ce ɗan ya dinga ziga mutane ana sauka daga tsarin annabi ana koma tsarin mutane a hankali a hankali har ta kai lokacin da kowa yanzu yana kafa hujja da shehinsa ne ba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan magana ce ta gaskiya ta haƙiƙa game da abin da ya shafi ɗariƙa ke wataƙila yan ɗariƙun su gaya maka saɓanin haka idan kuma ka ce zagi in wannan ne zagi to gaskiya wannan ba zagi ba an kawo maka abu ne na sha'ace da tafawur yadda abu ya taso da kuma yadda ya ci gaba sannan idan aka samu kuskure a ciki za a ce an yi kuskure komai girma wanda ya kuskuren da shi da Allah wa ya fi to ya za a saba Allah kai shiru yanzu misali shehu sha'arani a cikin tabaqat ɗinsa ya kawo wani bawan Allah ya ce wannan bawan Allah saboda tsananin karamarsa yana kaza da kaza da kaza kai kuma sai kaga abin da aka ce yana yi a matsayin karama saba wa Allah ne shi kenan sai ka fushe shara na ka kyale dokar Allah a'a Imam al-Ghazali ya kawo a cikin Ihya'u ya ce an yi kaza an yi kaza ya sifanta maka wani ya ya ka maka Abu Yazid al ya gaya maka cewa ga falalarsa da sauransa sai ka ji wannan an wuce gona da iri ba haka ake ba shikenan in ka taba shi shikenan sai a ce ka zage su an kawo tarihin tarjama wani wai shi an ce shi wai saboda tsananin karamarsa duk sanda zai fito sallan juma'a tsirara yake fitowa a wannan kaga in dai har ya tabbata hakan ne in dai ya tabbata to a wannan ba karama wace iskanci ne to ta yaya mutum zai fito sallan juma'a tsirara yaushe ma Allah zai ba ma manzo Allah ya ce Allah ya tsine wanda ya bayyana da al'aurarsa ba in ya tabbata kenan misali an kawo wani an ce kana min min wa kana min manaqibihi rahmatullahi alayhi cikin rahmu darajojin sa Allah ya ji kansa annahu ma sajada lillahi sajada ba a taba ganin yayi sujada ba to musulmi ne wannan to in dai wannan shine zagi to gaskiya wannan ba zagi bane amma in kana maganar abin da muke yi a yau na kawai mu zauna ya wani faɗan bida'a hai ana ma ɗan bida'a ne to wallahi tallahi wannan giba ce kuma sai Allah ya kama mu akan yi ai musulmai ne muddin ba sun yi abin da ya cire su daga musulunci ba to har yanzu su tana nan da mutuncinsu illa kawai abin da ya dace tsakanin ka da su a matsayin ka na musulmi nuna musu kyakkyawan tafarki amma a bisa tafarkin da ya fi dacewa ba ka zo kawai ka dinga kafirta shi kana nesanta shi daga rama ba yaushe zai fuskance ka in ka ga yana yin wani abin da ya saba wa shari'a ka ce dan Allah wannan me dalilin yinsa in ya gaya maka ka ce wannan fa dalili ne ka nuna masa cewa ba dalili ba ne ba haka ake kafa dalili ba kuma ka bashi na gaskiyar idan ya ki ka kaurace masa in ka ƙaurace masa kuma har yanzu dai dan uwanka ne musulmi sai ka ci gaba da yi masa addu'ar Allah ubangiji ya shirye shi ya nuna masa hanyar gaskiya kai kuma duk abin da zai hada ka da shi ya cutar da kai a imaninka da aqida ka sai ka guji wannan abu haka ake yi amma mu zauna muna muna ta kama sunansu ko a mimbari ko a ƙasa haka nan dai ka ɗauki 'yan ɗariƙa kana cin naman su haramu idan su suna bid'a kai kuma kana fasikanci to a ganin ka fasikanci ya fi bid'a sauki ne ba mai sauƙi a cikinsu domin cin naman wani fasikanci ne amma idan misali aikinsu ne ya munana ake son a nuna wa al'umma a gaya musu munin aikin to ya halatta a tashi a tallata aikin amma idfa billati hi asan in dai har ya zanto ba sai an faɗi sunansu ba hakan ma manufar za ta isa to ba an faɗi sunan nasu ba in kuma zan ba yadda za a yi manufar ta isa kuma a isar da sako sai an faɗi sunansu to su waye su da ba za a faɗi sunansu ba tsoronsu za a ji a takshaunahum fallahu haqqu an takshawhu in kuntum mu'minin Allah za ku ji tsoro ba su ba to wannan shi ne idan akwai wani da suke koma gefe wai su dai ba ahlus sunna bane kuma su ba yan dariƙa bane to munafukai ne su duk wanda ka je yana maka wannan takaman mu dai we are neutral neutral a musulunci abu biyu muka sani in ma gaskiya ko ƙarya tabbas wanda yake kan bata shi a zatansa akan gaskiya yake yi amfani da dukkan hanyoyi da damammaki da ake bi wajen fahimtar gaskiya iya kadai wannan abin ya gane to wannan ya kamata a yi masa uzuri a nusar da shi kuma a ci gaba da ɗaga masa kafa amma duka wanda ya sani ya take to wajibi ne a yage shi to sannan kuma kai yanzu kana ganin kayu yan dariƙa adalci in ka ce shi kenan a ta taɓa su su zauna shi kenan haka nan kawai ba sa kare kansu ai dole su a ka'idar tarihin rayuwa duk wanda ka taba shi ma zai ƙoƙarin ya kare kansa ne to wajen kare kan nasu ko dai su faɗi wani kuskuren mu wanda muna kansa dan akwai abin da suke faɗa din su ce mun yi kuma muna yi yanzu misali ɗan ɗariƙa ne sai kai masa hujumi akan wani abu nasa na ɗariƙa sai ce to kuma ai a masallacin maka ana yin kaza kuma yan sun da su wajen su duk ahli sunna dan izala ne su ma kuma makan ɗan izala ne ba gashi nan Allah da ne da su mun ce to an gaya muku da abin da aka yi a maka shikenan daidai ne in dai har ya hau kan bida'a shi ma bida'a ne to ku je ku hana mana ai ba za mu iya ba da za mu iya da mun hana to mu kuka rena sai su su ba za ku taba su ba mu to ai ku ma din dan muna kusa da ku ne da kuna nesa da mu sai mu kyale ku anulzimukum wa antum la hakarihu dole sai kun yi tunda mun ce muku kun ce ba kwa so haka abin yake su saboda haka in kaga irin wannan haka sunna ta rayuwa take amma duk da haka da za a samu a zauna akan tebiri a mutunta sabanin da ke juna ba fa yadda za a yi ina ahlus sunna wai dan da sunan haɗin kai in zo in sauka daga kan sunna in zo in bi wani dan ɗariƙa, ba zai yi ba kuma wallahi shi ma ban damu ba dan ya ce ba zai bi ni ba damuwa ta ɗaya shine ga gaskiya an nuna masa ya ƙi karɓa amma mu tsaya kowa ya kiyaye haƙƙin addini a wajen da'awarsa kenan in wani abu kuma ya tinkaro musulunci umuman to shikenan mu haɗu mu kare musulunci ka ajiye duk abin da kake nema an ajiye mu kare musulunci in kana jin cewa akan hanya kake kana ijtihadi ne to ka ci gaba da yi ka ci da ijtihadin ka gwargwadon yadda kaga zaka iya ci gaba in yaso ma ka kyale mu mu addinin mu mu sunnan amma wai a ce shikenan sai na zo zauren ka in za ku yi taron maulidi sai na zo in za wallahi ba zai yi ba kowa yana da tsarinsa da sauransu kuma bayan da za a yi kace wai ahli sunna dole sai ya buɗe zuciyarsa ya kaunaci wanda ba ahli sunna ba ko shi ma wancan ya ce dole sai ya ƙaunaci a'a ana iya rayuwa a haka kuma a mutunta juna ko ba komai shi dan adam ne dan adam kuma yana da haƙƙin ka mutunta shi ko ba komai ya ce la ilaha illallah akwai haƙƙin la ilaha illallah akan amma maganar akan bata yake in dai na gano cewa akan bata yake zan gaya masa cewa akan bata yake kuma shi ma in ya ce akan bata nake ba zan damu ba sai dai idan an gwada masa gaskiya ya yi yaƙi da gaskiyar ba dan ya yi yaƙi da ni ba dan ya yi yaƙi da gaskiya kana ina siyasa ma wacce take irin ta yanzu wacce ba addini ba ce yan siyasa ana jam'iyya kaza ana jam'iyya kaza shikenan dan waccan jam'iyyar sai da ya mutu dole sai ya mutunta dan wannan jam'iyyar amma fa in suka tashi shugabannin jam'iyyar suna haduwa fa a teburi kuma ayi abokanan juna ne ma wasu ayi abubuwa tare ayi komai amma kowa in ya koma ya hau kan platform ɗinsa kuma sai ya dinga ruwan maganganu da sauransu so nawa za ka ga da tsohon gwamna da sabon gwamna ko da ɗan takarar gwamna da ɗan takarar gwamna ana musayan yawu da musayan maganganu amma aka haɗu a wajen suna ko ɗaurin aure ko wani abu ya sa wani ya ziyarci wani kaga an ɗauko hotunansa suna wasa da dariya to ya wa'yancan za su iya yi mu ba za mu iya yi ba mu juna mu girmama saɓanin da ke tsakanin mu idan mutum yana da gemu da dattijantaka da dattako ya rike girman sai ya san cewa ba sa'an yara ba ne shi ku kuma yara ku mutunta shi ku san cewa a musulunci akwai wani abu sunansa mutunta manya masu shekaru idan batun kuma addini ya zo da shari'a to a tsaya kuma a tattauna a kalli ra'ayi ka a kalli shekaru ina ganin wannan ba zai zama akwai zage-zage a ciki ba saboda dan Allah 'yan uwa wanda suke ganin cewa wai su dai a neutral su kula sosai wani bin neutral a addini wannan is tantamount to eh, eh, munafunci mu a wajenmu Allah ya samu dace yau gaba ɗaya mun yi lakca a madadin mu tafsiri bada da haka dai mu karkare ayan mu ta jiya cikin darasin mu na goma sha hudu innal ladzina kazzabu bi ayatina أعوذ الرجيم subhanahu wataala ce innal ladhina kafaru bi ayatina lalle wa'anda suka kafirce wa ayoyinmu dalilai da suke tabbatar da cewa lallai akwai Allah da kuma ginshikai na addini kamar tabbatar da samuwar Allah da kaɗaitakarsa da kuma tabbatar da annabta ta annabi Muhammad sallama da kuma tabbatar da tashin alkiyama da hisabi da sakamako da lahira wayanda suka kiyarda da wayannan wastakbaru anha suka yi girman kai sun ga sun fi karfin su imani da wayannan ayoyi to wayannan la tufattahu lahum abwabus sama'i ba za a bude musu kofofin sama ba in ma sun yi aiki nagari sun yi a banza domin zuwa ga Allah aiki na gari yake tashi idan yas'adul kalimat tayyib ba za a bude musu ba za a bude wa ayyukan su kofar sama domin domin su hau ba wal amalu salihu yarfa'u la tufattahu lahum abwabus sama'i ba za a buɗe wa addu'o'insu ƙofofin sama ba domin duka wanda ya addu'a tana tashi ne zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ta yi sama sanan la tufattahu lahum abwabus sama'i idan sun tashi mutuwa idan an ɗauki ransu an tashi da shi an bar saman duniya ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba domin a sama da su zuwa illiyin sai dai a dawo musu da shi ƙasa zuwa sujje wanda kabirul mufassirin ibn jarir tabari ya zaɓi wannan kaulin na uku amma malamai suka ce duka aqwal din za su iya shiga cikin ma'anar aya la tufattahu lahum abwabus sama'i qira'ar jumhur kenan sannan abu amr ibn al-ala al-basri ya karanta la tuftahu lahum abwabus sama'i tuftahu min fataha yaftahu sannan la yuftahu idan ya zanto an yi tazkirin fi'ilin kenan sannan kuma la tufattahu idan ya zanto an yi tad'ifin fi'ilin kenan wala yadkhuluna aljannata hatta yalija aljamal fi sammi alkhiyar kuma ba za su taba shiga aljanna ba in ku kaga sun shiga aljanna to sai ranar da jaki yayi kaho in kaga sun shiga aljanna to sai in raƙumi ya shiga ta kafar allura aljamalu shine zakarul ibil kenan namiji a cikin al kamar yadda annaqatu ita ce unsal ibil ko to bima annal jamala akbar dawar hajaman kaga raƙumi raƙumi zololu ya fi su tsaho ya fi su girma yawanci to kuma al alkhiyat shine allura to ha shine mashigarta kafa da ake cewa wacce ta nan ake zira zare to wannan ya daga cikin mafiya kuncin kofofi da aka sani a duniya shi kuma raƙumi yana ɗaya daga cikin mafiya girman dabbobin da larabawa suka sani tun da su ba rayuwar kurmi suka yi ba iya abubuwan da suke gani dai su mazo ne su gada su rema su waye da sauransu irin waɗanda suka sani kenan to kuma sun san raƙumi ya fi su girma sai Allah ce to in har raƙumi ya iya sunkuyawa ya shiga ta kafar lura to za su iya shiga aljanna kun ga wannan ah, al-mu'allaqu bil mahal bil muhal kamar yadda suke cewa a falsafa al-mu'allaqu bil muhal duk abin da aka ce ba zai yiwu ba har sai an yi kaza shi kuma wannan kaza din abin da baya yiwuwa ne to wannan yana kai magana zuwa ga wannan abin ba zai yiwu ba kenan al-mu'allaqu bil muhali muhal whatever is related to impossible so is impossible da wanda aka ce ba zai yiwu ba sai an je zuwa ga wani impossible abu to kawai wannan shi ma is impossible da zai yi wura ya shiga ta kafa allura ne ba zai yiwu ba to an ce ba za su shiga aljanna ba sai ranar da raƙumi ya shiga ta kafa allura to yaushe ne kenan ya kama ana tanta mountain din su cewa gaba ɗaya ba su shiga aljanna ba to ubangiji subhanahu wataala ya faɗa kenan kaza wa kadhalika najzil mujrimin haka muke saka wa mutane masu laifi domin wannan shine sakamakon da ya dace da laifinsu lahum min jahannama mihad akwai shimfiɗa da aka tanadar musu tasu ce a cikin wutar jahannama wacce za ta dinga kona su tana ta farfasa su wa min fawqihim ghawash kuma sa'an nan akwai sutura da za ta lullube su a wutar jahannama din wa kadhalika najzil zalimin kamar haka ne muke sakawa azzalimai to sai muka ce a bayanin da muka yi jiya wannan ma'ana ta uku la tufattahu lahum abwabus sama'i ba za ta fito fili ba sai ka karanta hadisin bara ibn azib Allah ya kare da a gare shi yake cewa wanda na faɗa muku inda hadisin yake al-imam Ahmad ya rawace shi a cikin musnad bi isnadin sahih sa'an nan Abdullahi ibn Imam Ahmad ya rawace shi a cikin zawaid a cikin as-sunan afwan sannan imam al ta hanyar abdullahi bin imam ahmad daga imam ahmad ya rawace shi a cikin ash-shari'a hannat ibn sari ya rawace shi a cikin az sannan al'imam imam abu dawud a cikin ashabus sunan da imam al-baihaqi da imam al-hakim da imam al marubi duk sun shi imam al-baihaqi ya kashi a cikin ash-shu'ab shu'ab iman kuma ya kawo shi a cikin littafin sana azabul qabr da haka hadisi ne ingantacce a bisa sharaɗin bukhari da muslim saboda rijalul isnadi muhtajjun bihim fi sahihaini jami'an to yadda hadisin yake barra yake cewa wata rana mun tafi raka gawa tare da manzo suma makabarta wani ya rasu shikenan sai muka tafi muna tafiya sai muka je muka tarar da ba a gama binne shi wannan wanda ya rasu ba sai muka zauna muna jiran abin ne shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauki dan sanda haka yana zana shi a ƙasa sai naji yana cewa ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsarin Allah daga azabar kabari ya faɗa hasu uku sai ce innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin ila al-akhirah lalle bawa mu'mini idan rayuwarsa ta kare zai tafi lahira zai bar duniya nazala ilaihi mala'ikatun minas sama mala'iku tari za su sauka daga sama bidul wujuhi ka anna wujuhahum shams fuskokin su farare ta in ka ganta su kamar rana tana kyalli ma'ahum kafanun min akfanil jannati wa hanutun min hanutil janna suna dauke da likafani na aljanna da kuma turaren aljanna hatta yajlisu min humar dalbasar sai su zo su zauna inda mutum zai gan su cika wajen summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi sai mala'ikan mutuwa ya zo ya zauna a kusa da kan wanda zai mutum fa yaqulu sai ya ce waran shi mala'ikan mutuwan sai duk sun gama taruwa gaba ɗaya sai ya zo bakin karran mutum sai ya ce ayyatuhan nafsul mutma'inna ya ke wannan rai wacce take nutsatsiya cikin nutsuwa ukhruji ila maghfiratin min Allah wa ridwan fito ki tafi zuwa gafara ubangiji duk laifuffukan da kika yi da kusakurai za a yafe miki kuma ki je zuwa ga yardar Allah duk abin da kike so Allah zai baki mazala sun ce fa takhruju tasilu sai ran ya dinga fitowa a hankali yana diga kama tasilu alqatratu min fisiqa kamar yadda ka san in an cika salka ko buta ruwa yana yakan yi likin yana dubuwa to haka ran zai fito shi yasa ubangiji ce wan nashitati nashita yadda kuma kake cire riga ka haka za a cire ran mumini ka san zaka cire riga ka cire hannu ka cire ɗaya hannun ka tattaro rigar ka cire kanka sabule ta a hankali to haka ake wa mumini amma fa duk da haka yana jin zafin mutuwa domin manzala sama shine shugaban muminai gaba ɗaya. amma shi kuma yana jin zafin mutuwar goshinsa yana gumi yana kuka yana hawaye yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat allahumma hawwin alaina sakaratil maut manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ya idan ran ya gama fitowa daga jikin mumini sai man sai mala'ikan mutuwa ya karbi wannan ran fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarafata ayn da ya karba sai mala'ikun mutuwar su kuma su zo su cafki ran ba sa son ma ta dade ba a hannunsu ba hatta ya akhudhuha fa yaj'aluha fi dhalika kafan sai maza su cafe ran sai su shimfida wannan likafanin sai su ninke ran a ciki wa fi dhalika hanut sai su shafa mata wannan turaren wa yakhruju minha ka atyabi nafhati miskin wujidat ala wajhi al-ard sai ka ji ran ta fito a cikin wannan sai ka ji kanshin ta kamar kanshin turaren almiskin da ya fi kowane turaren almiski kanshi a duniya fayas aduna biha sai a ɗauke ta a yi sama da ita fala ya murruna ya ani ala mala'in milal mala'ikata illa qalu ma hadhihi ruhu tayyiba da sun keta gungu da taron mala'iku duk inda suka samu asambili na mala'iku ana giftawa da ran sai a ji kanshi ya dumame wurin sai mala'iku su dinga cewa oh wannan wace rai ce tsarkakakkiya kuma mai kyau fa kuluna da sun ji an faɗa da dama bisa taƙama suka taho da ran sai su dinga cewa fulani bin fulan ai wane ne dan wane bi ahsani asma'i allati kanu yusammuna fi dunya sai a zaɓo sunan da kafi so a duniya sai a kira ka da shi mujahidi wane ne ɗalibin ilimi wane ne mai kyauta da sadaka wane ne irin sunan da in an gaya maka a duniya har sai kayi wata wata fara'a da raha da murmushi fayastaftahuna lahu sai su ce su kwankwasa sama sai su ce a buɗe mana tun kafin a isa saman nan ƙanshi zai cika sama sama ta ɗaya kun san tsakanin nan da sama ta ɗaya nisan ta jiya shekara ɗari biyar daga nan nisan da faɗin daga can ma zuwa sama ta ɗaya haka daga sama ta ɗaya zuwa ta biyu to a lokacin nan sai mala'ikun sai da sun ce a buɗe sai a buɗe fa yuftahu sai a buɗe musu kun ga kenan an fara buɗe masa kofar sama fayushayyi'uhu man min kulli sama'in muqarrabuha ila ila sama'in lati taliya sai a ɗebo kwamandojin wannan saman sai a ce ku yi fareti a raka ran duk kowace saman an zo sai an zaɓi kwamandojin sai su raka wannan ran kamar yanzu a ce shugaban ƙasa ne izo nan idan zai kai ziyara wani waje gwamna ya isa ya ce ba zai raka shi ba dole da gwamna da ssg da su deputy governor su ne za ka gansu a kan gaba walallahi masalul a'la sai a dinga takewa ran baya hatta yuntaha biha ila as-sama'i as-sabi'a har sai an kai zuwa sama ta bakwai fa yaqulu Allahu azza wa jal sai ubangiji yace uktubu kitaba abdi fi illiyin rubuta littafin bawana a cikin wurin da ake kiransa illiyin illiyun nan ne rafin da ake zuwa a kai rayukan muminai wani lambu ne da ake zuwa a sa su a ciki wanda Allah subhanahu wataala ce kitabun marqu yashhaduhu al-muqarrabun sai a ce wa a'iduhu ila al-ard to tunda an rubuta shi an masa rijista an bude masa fayil yanzu ya shiga a dawo da shi duniya Allah ya ce fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra domin a duniyar na halicce su kuma zan mai da su cikin ƙasar ƙarƙashinta kuma zan sake tashin su a kanta fatu'adu ruhuhu sai a dawo da mumini ransa tihi malakani to da zara an kuma kuna can kun binne shi shi kuma ransa ana can ana mata ana masa registration ana gama ijra'at an gama to a lokacin kuma ana gama ku kuma kuna gama binne shi sai a dawo masa da ransa sai ya tashi a cikin kabarinsa to shi yasa wani da ya tashi daga kabarinsa irin kalmomin da ya saba yi a duniya sai kaga yayi su sai subhanallah la hawla wala quwwata illa alhamdulillahi rabbil inna lillahi wa inna ilaihi raji irin dai abin da ka saba da shi in ko dama sarkin ashar ne to da ya tashi sai ya fara kutuntuma ashariya haka ake cewa ko yana zura ashar ta ko ina to ka san kuwa Allah na tuba a duniya ma yaya na kuma a lahira ga ka ga mala'ikun kaga sai yadda ta wuke kenan waɗan dauda a kabari in ji bahaushe to sai ubangiji sai manzo Allah sallama yake cewa fayatihi malakani sai mala'iku bi su zo masa idan mala'iku biyun nan sun zo fayyuji lisanihi fayaqulani la sai su zaunar da shi sai su ce masa man rabbuka waye ubangijinka fayaqulu rabbi Allah Allah ne na. fa yaqulana lahu ma dinuka sai me addinin ka sai ce diniyal islam sai ce masa ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha wannan annabin me zaka ce da shi game da shi wanda aka aiko muku fa yaqulu sai ce huwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai annabi muhammad ne ma'ai manzon Allah ne sai ce wa ma ilmuka ko wa ma allamaka ta ina ka sani sai ce qara'atu kitaballahi fa amantu bihi ko wa ma ilmuka duk zai dauka na karanta littafin Allah na imani da shi wasaddaqtu kuma na gaskata shi fayunada fayunadi munadin minas sama sai kawai wani mai kira daga sama ya kira an sadaka abdi bawa na yayi gaskiya fa afrishuhu min aljanna ku je ku masa shimfiɗa a aljanna wa albisuhu min aljanna ku sa masa tufafin aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku buɗe masa ƙofa daga kabarinsa zuwa aljanna fayatihi min rauhiha sai ƙanshin aljanna da iska mai daɗi ta dinga shigowa ta wannan ƙofar wa tsibiha da ƙanshinta wa yufsahu lahu fi kabarihi maddal basar sai a faɗaɗa masa kabarinsa iya ganinka wa yatihi rajulun hasnal wajhi sai ga wani mutum kuma ya bayyana a gare shi mai kyakkyawar fuska hasnat thiyabi mai kyawawan tufafi tsayyibar rihi mai ƙanshi da daɗa fa ya sai ya ce masa abshir bil ladhi yasurruka ina maka albishir da abin da zai daɗaɗa maka hadha muka allazi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da ake maka alƙawari fa yaqulu lahu sai ce man anta fa wajhuka wajhu allazi yaji'u bil khair bawan Allah waye kai irin fuskar ka irin fuskar mutanen da suke zuwa da alheri ce fa yaqulu sai ce ana amaluka salih ni ne ayyukanka nagari ni ne sallarka ni ne azuminka ni ne zuwanka masallaci ni ne kyautatawa iyaye ni ne kyautatawa na gaba ni ne sauƙaƙawa mutane ni ne zakkaka ya lissafo ce din ni ne ashe za mu ga ayyukanmu na gari kenan Allah ya gwada mana su fa ya ƙulu sai ce a to shi ne sai ce rabbi ƙimis sa'a ya ubangiji a maza maza a tashi alkiyama ni aina kuma gama na siyar ya ubangiji rabbi ƙimis sa'a Allah ka tayar da ka tashi alkiyama ka tashi alkiyama hatta arji'a ila ahli wa mali domin in je in ga iyalai na su ma an kawo min su in ga kuma irin dukiyata da abubuwa da na gabatar da dukiyata na alheri wannan haka za a yi wa bawa mumini Allah ya sa muna cikin su kun ga kenan su wannan tufattahu lahum abwabus sama'i kenan manzala ce wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah amma bawa arni idan yazo zai tafi lahira ran da zai bar duniya nazala ilaihi min as-sama'i mala'ikatun sudul wujuh sai wasu mala'iku masu baa fuska su sauka daga sama ma'ahumul masuh suna ɗauke da wani abin ɗaukar rai da ake kiransa al-masuh wanda da shi za su dinga fincikar ransa suna jansa fayujlisunahu maddal basari fayajlisuna minhu maddal basari sai su zauna wato iyaganinka su ne a wajen thumma yaji'u malakul mauti sai mala'ikan mutuwa ya zo masa hatta ya jilisa inda ra'asi sai ya zauna dab kansa fa ya sai ce tuhan nafsul khabitha yake kazantacciyar rai ke kazamar rai ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab fito ki tafi fushin Allah da kuma fusatar ubangiji da azabarsa manzo Allah ya ce fatafarraqu fi jasadi sai ran ya tarwatse a cikin jikinsa shi yasa wani arnan in yayi wani gunji ko yayi ihu wallahi sai ka tsorata in zai mutu kenan yayi kashi yayi fitsari amma ba an ce duk wanda yi wahala a wajen mutuwa kuma wai dole faɗan wuta bane maza ya ce al yamutul mu'minu bi arqil jabi akan samu wani mara lafiyar duk sai ya bata jikinsa ya yi komai kuma duk da haka ya tafi zuwa ga rahamar Allah subhanahu wata'ala to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce shikenan sai ran nasa a dinga fincikarsa kamar yadda ka san idan aka jika gashin dabba ana taje mata haka ana fincikar gashin haka to haka su ma da mataji haka za a dinga zararren tasa kamar yadda ka san ana kunna janareta in an tattara a fincika to haka za a yi masa Allah kiyashe mu shine Allah ce wan nazi'ati gharqa to idan ran ta fita fa ya akhudha sai mala'ikan mutuwar ya dauki ran idan ya dauke ta ba sa barinta a hannunsa daidai da kiftawar ido sai su fincike ta sai su sa ta a cikin wannan abin daukar ran wannan almasuh din mai datti sai su sa ta a ciki sannan sai su fitar da shi ya zarran yana wani ɗoyi mafi ɗoyinsa ya fi ɗoyin mafi warin mushe da dinga da kuka sani a duniya sannan sai a yi sama da shi in an yi sama da shi ba za su gushe ba za su gushe ko su shuɗe ko su gifta wani gungu na mala'iku ba a sama ku daga cikin sammai sai mala'ikun sun ji warin ya ishe sai ce wannan wacan mummunan rai ce kazama haka sai sai wane dan wane ne sai su kira shi da mafi munin sunan da baya so a duniya misali in munafiki ne su ce munafiki wane ne idan dan iska ne su ce dan iska wane ne idan arne ne kun san ko arne wai baya son a ce masa arne to wai ce ka zama arne sai a ce ai arne wane ne ya san dama zai dandana kudarsa to manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kama yusamma biha fi dunya kamar yadda ake kiransa da ita a duniya hatta yuntaha biha ila sama'id duniya sai an kai karshen saman duniya to a wannan lokacin ne fa fa yustafta sai su nemi a bude musu sama fala yuftah sai mala'iku su ce a wallahi ba za mu bude ba wannan ran ba za a shiga da shi sama ba sun makara a rasulullahi sassatu a manzan Allah da ya faɗa musu wannan sai ya karanta wannan ayar cewa la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wannan aya kenan innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat to kun tafsirin ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ubangiji ya ce uktubu kitabahu fi sijjin akai sunansa cikin kurkukun Sijin fil ardi sufla a can kasan kasan bakwai fatutrahu ruhuhu tarhan sai a wurgo masa irin wurgo wannan sun makara sai ubangi manzo Allah ya karanta fadin Allah wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra min as-sama'i fatakhtafuhu at-tayru suka shirka suka Allah da wani to kamar faka annama kharra min samai kamar ya fado daga sama ne rayuwarsa kenan fatakhtafu at-tayru sai tsuntsaye su caccafe shi su tsatsage shi aw tahwi bihi rihu ko iska ta jefa shi fi makanin sahih zuwa wani waje wanda yake mai nisa ba ma a san inda yake ba fatu'adu ruhuhu fi jasadi sai a da ransa cikin jikinsa wa yatihi malakan fa fayuqani la sai mala'ikun su zaunar da shi sai su ce masa man rabbuka waye ubangijinka fa yaqulu ha ha la adri sai fara ina yana ha ha ban sani ba kuma wallahi ko ya san yadda musulmai suke faɗa ko shi ne professor a islamic studies ko kusa akwai arna da suke zama professors a islamic studies duk sun san wannan sun karanta theology sun karanta eh, islamic theology kuma sun san akwai wannan amma izgili suke da shi ba su yadda ba to ran kiyama ba za su iya faɗa ba fayakula yaqulani sai su ce ma dinuka me addinin ka fa ha ha la adri ni ban sani ba ban sani ba fayakula ne sai ce ma hadha ar-rajul ladhi u'itha bikum me zaka ce game da wanda aka aiko muku fa ha ha la adri fa yunadi munadin minas samai an kadhaba abdi sai a ji kira daga sama a ce bawana yayi ƙarya kadhaba abdi bawana yayi ƙarya fa afrishuhu minan nar ku masa shimfida a wuta waftahu lahu baban ila nari ku buɗe masa ƙofar shiga wuta fayatihi min harriha wa samumiha sai zafinta da samun wata iska mai zafi mara sanyi mai mugunya a ciki sai su dinga zuwan masa wa yudayyaqu alaihi qabruhu ko wa yadiqu alaihi qabruhu sai kabarin sai kuntata ya matse shi hatta takhtalifa fihi adla'uhu har sai ya zanto gaba daya a wazinsa an san awaza ko kasusuwansa na kirji sai sun haɗe wa yatihi rajulun kabihul wajhi kabihul thiyabi sai wani mutum mummuna mai tufafi masu muni sai ya zo muntinar rih muntinur rih wanda yake mai doyi shi kansa mutumin doyi yake yi sai ya zo fa ya sai ya ce abshir bil ladhi yasuuka albishirinka da abin da zai ci gaba da bakanta ma rai hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad wannan ita ce ranar da ake gaya maka za ta zo fa ya kulu sai ya ce man anta kai ko waye kai fa wajhuka alwajhu alladhi yaji'u bi shar dama fuskar ka irin ta masu zuwa da sharri ce fa yaqulu sai ce ana ana amaluka alkhabith ni ne aikinka wanda yake mummuna fa yaqulu sai ce rabbi la as sa'a ya ubangiji kada a tsaye da alkiyama dan ban san inda zan tsinci kaina ba in an tsaye da alkiyama to kun ga wannan kenan la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna aljannata hatta yalja jabalu fi sammi khiyat za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu karasa tafsirin ayar abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mana ya Allah muna roƙonka ka sa mu a cikin waɗanda za a karrama wajen ɗaukar rayuwarsu ya Allah muna roƙonka dan ka tsarkaka da sifofinka mafiya kyawu da dukkan abin da ya halatta a yi tawassuli da shi akan Allah ubangiji ka haramta fuskokinmu ga buran shiga wuta Allah muna roƙonka ka yafe mana kusakuranmu da zunubanmu Allah muna roƙonka kada ka samu a cikin wayannan da manzo Allah sama ya bada labarin za a muzanta su wajen ɗaukar rayuwarsu Allah ka tabbatar mana da samun sauƙi lokacin rayuwarmu lokacin eh, mutuwarmu Allah muna roƙonka ka ba mu ikon aikata ayyukan da za ka ƙaunace mu ka so mu ka yarda da mu Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuballighuna hubbak اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم باعد وجوه وجوهنا من النار اللهم باعد وجوهنا من النار اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من ذنوبنا وخطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم لا تحرمنا من الأجر اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرتي والقبر وغمتي وظلمتي والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين